من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كما كلهم الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta alhamis ashirin ga watan ramadan alif da dari hudu da talatin da takwas wace sai daidai da sha biyar ga watan yuniyo shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta tara a cikin alkur'ani suratu tauba wato surat tuba wannan karatu yana zuwa man masu saurare ne daga jami'u abi obai da tabnil jaba babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna ta najeriya jiya mun kwana akan aya ta ɗari da goma wato allah subhanahu wa ta'ala yana mana bayanin wasu gungu na munafikai da suka gina wani masallaci wanda Allah subhanahu ta'ala ya kira shi masjidul sira wato masallacin cutarwa saboda sun yi nufin su raba kan al'ummar musulmi ne amma sai suka yi nufin su fake da guduma domin su harbi karsana suka ce ya rasulullahi mun yi ne saboda marasu lafiya da masu rauni da dattawa da makafi don haka muna son ka je ka bude mana wannan masallaci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la taqum da la masjid usisa ala taqwa min awwal yawm fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbu al mutahhirin to yau insha Allah za mu tashi akan aya ta ɗari da goma sha ɗaya wato ayar da Allah yake cewa subhanahu wa ta'ala inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum malam bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum الجنة يقاتلون سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم تو wannan aya tana mana bayani akan ciniki guda biyu ne akwai cinikayya da ɗan adam zai yi da ɗan uwansa ɗan adam kamar yadda wancan aya ta mana bayani wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'im wato idan suka ga kayan shagala ko kuma kasuwanci ya rasulullahi sukan ɗaɗe su shace su bakka a tsaye sannan akwai kasuwanci da mutum yake kullawa tsakaninsa da Allah subhanahu wa kasuwanci ne ba na dukiya ba kasuwanci ne wanda kai za bai wa Allah subhanahu wa ta'ala rance kamar yadda ya kira a wasu ayoyi da yawa man dalladhi yuqridu Allah qardan hasana fa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim wane ne zai bai wa Allah subhanahu wa ta'ala rance Allah zai rubanya masa ko dai misali ta hanyar gina masallaci ko ta hanyar ciyar da masakai ko kuma ta hanyar ba da zakka don mutumin da ya baiwa Allah subhanahu wa ta'ala rance Allah subhanahu wa ta'ala zai rubanya masa ba mamaki ya bashi goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha ba mamaki ya bashi ɗari bakwai matsalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة A don haka cinikayya guda biyu ne akwai waɗanda za su ƙulla ciniki da Allah subhanahu kuma za su yi riba za su yi ciniki akan wannan cinikayya nasu akwai waɗanda ba su yi ba waɗanda ba za ba su waɗancan munafukai da Allah subhanahu ya ba mu labari ya ce ula'ika na ishtaraw ad lalata bil huda fama a tijaratuhum wa ma kanu su cinikin da suka kulla da Allah subhanahu wa ta'ala bai yi riba ba ba su yi nasara ba saboda har kullum suna kokarin dakushe hasken musulunci ne sannan akwai waɗanda suka kulla ciniki da Allah subhanahu wa ta'ala su cinikin su yayi riba su ne kamar irin su Suhaibun Rumi radiyallahu an wanda muka karanto tarihinsa a lokacin da mutanen Makka suka yi kokarin kwace dukiyarsa sai ya ce dukkan ku kun riga kun sani idan magana na harbi ne harbi misali ko dai da kibiya ko kuma da kwari da baka ko kuma da mashi kun san cewa duk garin makka babu jarumi irina amma idan dukiya ta kuke so ga ta ku ansa ni ku bannin tsira da imani na sai aya ta sauka wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad daga cikin mutane akwai mutumin da yake sai da kansa domin neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala yana hijira zuwa garin Madina annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kalle sa yace rabihal bai'u aba yahya rabihal bai'u aba yahya wato cinikin da ka kulla da Allah subhanahu wa ta'ala yayi riba wannan ciniki da ka kulla yayi riba a don haka sai Allah ya ja hankalin mu anan gaba daya إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة للي الله سبحانه وتعالى يا سيا رايك مؤمني دوكيو ينسو يا سيا يا سيدا مسا wannan ciniki shine ciniki mai riba abinda Allah subhanahu wa ta'ala zai baka a madadin ranka da dukiya bi anna lahumul janna shine zai baka aljanna in ka bashi dukiyarka Allah subhanahu wata'ala zai baka aljanna in ka bashi ranka zai baka aljanna shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ala ku saurara inna sil'ata Allah ghaliya lalle kayan Allah subhanahu wata'ala mai tsada ne ala ku saurara inna sil'ata Allah aljanna lalle kayan Allah shine aljanna sannan a wata aya da muka baro can yace in firo khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ku fita manyan ku da yara marasu lafiya da masu lafiya dattawa da matasa ku je ku yi yaƙi da dukiyoyinku da rayukanku cikin neman yardan Allah subhanahu wataala ayoyi da yawa in ka koma innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah waɗanda suka fita suka yi jihadi da dukiyoyinsu da kuma rayukansu waɗannan su ne suke neman yardan Allah subhanahu wataala in ka koma can cikin anfal Allah yana cewa innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan waɗanda suka bada wannan dukiya da rai to waɗannan su ne muminai tsantsa ko ko su ne muminai na gaskiya sannan in ka koma ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim shin bazan nuna muku wani kasuwanci ba wanda za ta kubutar da ku azaba mai raɗaɗi ba kamar mun tambaya wani irin kasuwanci ne Ya yace tu'minuna billahi wa rasuli wa na fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ku imani da Allah subhanahu wa ta'ala ku yadda da manzonsa sannan ku yi jihadi da dukiyoyinku da kuma ainihin rayukanku a don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya siya daga wurin muminai rayukansu da dukiyoyinsu in sun aminta za su bayar to shi ko ya yi alkawarin zai ba su aljanna menene zai faru yuqatiluna fi sabilillah su yaƙi cikin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ashe da wannan faɗin fi sabilillah cikin hanyar Allah muna iya fahimtar akwai abinda mutum zai yi wanda yake ba jihadi ba ne, in dai ya zama na cewa za ka kashe mutum ba ta hanyar Allah ba ko ko a kashe ka ba ta hanyar Allah ba to kai baka shiga cikin wannan cinikin da Allah subhanahu ta'ala ya kulla ba misali kamar ka zo ka rungumi bom misali mutane suna cikin masallaci ka tada bom ka ce ka kashe mutane misali ka ce ka yi jihadi ko ko a'a wani bai ji ba bai gani ba ya fita nema a hanya ta kasuwanci ka je ka bindige shi misali ka ce ka yi jihadi ko ko wani na karatun qur'ani ka bindige shi ka ce ka yi jihadi duka waɗannan abubuwa ba jihadi bane shi yasa Allah ce fi sabilillahi cikin hanyar Allah ina fata muna fahimta yaqtuluna sai su kashe wa yuqtaluna su ma a kashe shi dama jihadi ɗayan abubuwa guda biyu ne qul hal tarabbasuna bina illa ahdal husnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allah azabin min indihi aw bi aidina dama duk mutumin da zai fita jihadi ɗayan abubuwa ne guda biyu ko dai shi a kashe sa ko kuma shi ya kashe dama jihadin baya wuce haka to duk mutumin da ya kulla wannan ciniki tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya masa alkawarin aljanna ya ce wa'adan alaihi haqqa wannan wani alkawari ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala na gaskiya inna Allah la yukhliful mi'ad Allah subhanahu wa ta'ala baya saba alkawari shi yasa masu hikima suke yabansa wa inni idza aw'adtuhu aw wa'adtuhu la mukhlifu mi'adi wa munjizu mawa'idi Allah subhanahu ta'ala idan ya yi alkawari baya sabawa wannan alkawarin da gaske ne na gaskiya ne fit taurati wal injili wal qur'an haka yazo a cikin at-taura haka yazo a cikin injila littafin farko na annabi Musa injila na annabi Isa wal Qur'an da kuma wannan alqur'anin Allah subhanahu wataala ya hukunta wannan alkawari wa man awfa bi ahdihi min Allah wane ne ya fi Allah gaskiyan cika alkawari wa man azdaqu min Allah hadisa wa man azdaqu min Allah qila wane ne ya fi Allah subhanahu wa ta'ala gaskiyan cika alkawari babu fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi a don haka ku yi bishara da wannan cinikayyan da kuka kulla tsakanin ku da Allah subhanahu wata'ala wa zalika huwa al-fawz azim wannan shine rabo mai girma ga duk mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya taimake shi ya kulla wannan cinikayya menene rabon shine aljanna Allah ya ce faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur don mutumin da aka tsiratar da shi wuta aka nisantar da shi shiga wuta aka shigar da shi aljanna to wannan shine wanda ya ribata a rayuwarsa gaba daya a don haka babu wanda ya kai Allah subhanahu wa ta'ala girman cika alkawari shi yasa ya tabbata ya zo daga imamu hassan da qatada suna cewa baya'ahumullahu fa aghla samanahu Allah subhanahu wata'ala ya yi ciniki tsakaninsa da mumini sai ya rubanya kudin cinikin da ya yi tsakaninsa da shi bi ma'ana za ka ba da abin da yake a wurinka dama babu abin da ya fi soyuwa a wurin dan adam irin abu guda biyu rayuwarka sai kuma dukiyarka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk mutumin da aka kare shi rowa ya zama ba marowaci bane to wannan shine wanda ya ribata to Allah subhanahu wa ta'ala abu mafi tsada a wurinka yake nema dukiyar da kake tarawa domin dan adam daga cikin mu baya son talauci don mutumin da kaga an jarabe shi da talauci babu yadda zai yi amma in akwai yadda zai yi ya raba kansa da talauci zai yi to sai bayan ka tara dukiyar Allah subhanahu wa ta'ala sai yake ka bashi rancen dukiya shi yasa ya yabi dan adam da cewa yana son dukiya wa tuhibbuna al hubban jamma kuna son dukiya son ma ba ma dan kadan ba mai girma sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a can wato ainihin eh, abin nan a cikin wal'adiyati ya falmuriyati kadha wa innahu li hubbil khairi la shadid shi dan adam yana tsananin son dukiya baya son talauci sai in dai abin ya zame masa bayar da zai yi to wannan dukiyar bayan ka tara Allah subhanahu wa ta'ala sai yace ka bashi rancen wannan dukiya wa anfiqu mimma ja'alakum mustaklafina fi ku ba Allah rance ku ciyar da dukiyan da Allah ya ɗaura ku a kai ku zame masu gadi domin dukiyar da aka baka an sanya ka gadi ne akan dukiya ko ba jima ko ba daɗe ko dai kai dukiyar ta rabu da kai ko ka rabu da dukiya dole ɗayan biyu sai an yi guda ɗaya sannan kuma ɗan adam baya son mutuwa dalili kuwa shine da ka ji ciwon kai za ka ruga wurin likita wai ya taimake ka don Allah ya cece ka kakka mutu da ka ji ciwon ciki za ka ruga wurin likita wai ya taimake ka don Allah ya cece ka kakka mutu waɗannan abubuwa guda biyu su ne abu mafi soyuwa a wurin ɗan adam shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana wa ma huwa bimuzah tahzihi min al'azabi an yu'amma dan adam daga cikin mu bai iya rayu shekara dubu ɗaya ba idan da za a misali inda tambaya za a yi akwai daga cikin mu wanda bai ki shekaru su kai shi a kwantar a shanya a maida a shanya a dawo ba shi in dai ba zai mutu ba to yana son haka za a samu a cikin mutane muna fahimta to Allah subhanahu wata'ala sai ce ka bashi aran rayuwarka ka bashi aran dukiyarka idan ka bashi Abin da zai sakan ya maka a matsayin compensation shine aljanna shi yasa shamar bin atiya radiyallahu anhu yake cewa ma min muslimin babu wani mutum musulmi da ni da kai da shi da ita illa walillahi azza wa jalla fi unqihi bai'a face Allah subhanahu wa ta'ala yana da cinikin da ya kulla tsakaninsa da koma wane ne in dai musulmi ne wafa biha aw mata alaiha ya cika alkawarin ko bai cika ba to ka dai sani akwai alkawari tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ya tabbata a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man lam yaghzu don mutumin da bai yi jihadi ba walam yu'addis nafsahu bi bai taba zama ya laburta ma kansa yin jihadin ba falyamut in sha'a yahudiyan aw nasraniyya in ya ga dama ya mutu ba yahude in ya ga dama ya mutu ba nasari a wata riwayar in ya mutu akan irin wannan tunani mata mitatan jahiliya in dai ya mutu to ya yi mutuwa irin ta jahiliya farko don haka shi sa Allah subhanahu wata'ala ya sai dukiyarmu ya sai kuma ainihin rayuwarmu mai wayau daga cikinmu shine mutumin da zai baiwa Allah subhanahu wata'ala ranci in ka ba shi ranci a nan za ka iya tsammanin cewa kaman misali kayi rashi ne amma ba rashi ba ne idan Allah subhanahu wata'ala ya nuna maka abin da zai baka ran alkiyama sai ka gwammace ka ce kai da na sani ma ni da sai in yi zaman talauci duk dukiya ta baiwa Allah subhanahu wata'ala ya tabbata daga Abdullah ibn Rawah radiyallahu an duk da dai hadisin mursalin a lokacin da za a yi bai'atul aqaba wannan fita da aka yi cikin dare tsakanin mutanen Madina da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kawunsa Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu an sai ya tashi ya magana yace ya ko mutanen Madina kun riga kun san matsayin annabi a cikin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan kuna ganin cewa wannan barbarar da kuke yi annabi ya hijira zuwa garin Madina idan kuna ganin ba za ku iya kare rayuwarsa ba ba za ku iya kare dukiyarsa ba ba za ku yi masa abin da ya dace ba to mu da mutanen makka mutanen mu ne mu yan uwansu ne su ma yan uwanmu ne mun san su sun san mu za mu yi abin da ya dace a don haka sai abdullahi ibn rawaha sai ya tashi radiyallahu anhu sai ya ce ishtarit li nafsika wa li rabbik ka tashi ya rasulullahi ka sanya ma mahalicin ka sharadi sannan ka sanya ma kanka sharadi menene kake so a yi ma Allah subhanahu wataala menene kake so a aiwatar maka faqal annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace ashtaritu li rabbi an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a sharadin da zan sa ma mahalicci na subhanahu wataala ku bauce shi kada ku yadda ko hada shi da wani subhanahu wata'ala a cikin bauta wa ashtaritu li nafsi sannan zan yi wa kaina sharadi an tamna'uni kama tamna'una min anfusikum wa amwalikum za ku kare ni za ku mutunta ni za ku kare dukiyata kamar yadda za ku kare iyalanku da kawunanku da dukiyoyinku qala sai abdullahi ibn rawaha radiyallahu anhu sai yace fama lana idza fa'alna zalik ya rasulullahi in har muka cika waɗannan sharuɗa menene Allah subhanahu wa ta'ala ya tattala mana qala annabi sallallahu alaihi wa wa sallam sai yace aljanna sai ce Allah ya tattala muku aljanna in za ku ba da dukiyarku za ku ba da rayuwarku ku kare manzanku ku mutunta manzanku Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku ainihin aljanna sai qalu sai dukkanin su gaba ɗaya mutanen Madina suka ce rabihal bai in ko haka ne cinikin da muka kulla da Allah subhanahu ya yayi riba la naqilu wa la nastaqil ba za mu janye ba ba kuma za mu ja da baya ba ashe kenan kun ga don mutumin da ya bai wa Allah subhanahu wa ta'ala dukiyarsa ya bai wa Allah rayuwarsa to ba shi da wani abu sai aljanna ya tabbata a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima. hadisin Abu Huraira radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa takaffala Allahu liman kharaja fi sabili Allah subhanahu wa ta'ala ya lamuntan mutumin da ya fita ta hanyarsa la yukhrijuhu illa jihadin fi sabili ba wani abu ya fitar da shi ba face jihadi cikin hanyar Allah wa tasdiqun bi sannan da gaskata manzannin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi an tawaffahu idan Allah subhanahu wa ta'ala ya anshi rayuwarsa ya sa ya mutu a cikin wannan hanya bi an yudkhilahu aljanna Allah subhanahu wa ta'ala zai shigar da shi aljanna irin wannan in ka koma a wurare da yawa ga Amr ibn Jamuh radiyallahu an dattijo ne wanda yake ya ba shekaru 60 baya yana da yara zarata matasa gurgu ne hakan nan yana can kafarsa guda ɗaya sai ya nemi ya fita jihadi yaransa suka ce a'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke maka jihadi dan ya ce laisa ala al-a'ma harajun wala ala al-a'raj harajun wala ala al-marid haraj don mutumin da yake gurgu ne ko makaho ko mare lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke masa jihadi sai ya zo wurin annabi alaihi salatu wassalam ya ce ya rasulullah kaga yarana da wane da wane da wane sun zo ina son in fita jihadi amma sun ce ba zan fita ba ya rasulullahi kai musu magana ina son in fita jihadi tare da kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira waɗannan yara ya ce me yasa kuke son ku hana baban ku jihadi suka ce ya rasulullahi mun ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke masa jihadi sai baban nasu dan shekara saba'in ba kaɗan kuma ɗan gurgu wanda ke cangala ƙafarsa, yace ya rasulullah idza qutiltu fa ana aina idan aka kashe ni fa aina ana ina nake annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace anta fil janna zaka shiga aljanna sai ya ce to in na shiga aljannan hakan nan zan shiga ina cangala ƙafata, ko ko za a sake halitta ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce a'a za a sake maka halitta kafar ita gurguwar za ta koma mai lafiya ya je ya shiga jihadi aka kashe shi kuma insha Allah yanzu yana cikin gidan aljanna sabanin abin da 'yan shi'a suke cewa wai yanzu jihadi babu shi sai mahadi ya bayyana to shi wannan mahadin yaushe zai bayyana mahadin da ake ta tantama akan shekarun aihuwarsa da yadda aka haife shi da sunan uwarsa akwai zantuttuka sama da goma akan sunan uwarsa an ce ramla an ce nargis an ce maryam an ce babu suna takamaimai guda daya sannan shi kansa ana ta saɓani shekarar da aka haife sa an ce shekara ta 254 an ce da biya an ce shekara ta ɗari an ce da bakwai an ce an ce an ce keke ɗin babu iyaka sannan kuma haihuwarsa babu wata magana guda ɗaya da aka samu tarani a wurin malaman shi a guda ɗaya tun daga sunan mahadin misali tun daga haihuwarsa tun daga ainihin sunan uwarsa babu magana guda ɗaya wacce za a ce madogara sannan har haihuwarsa an saba an ce wai shi an haife shi ne ba irin yadda ake haihuwa ainihin eh, yadda ake haihuwa na a haife ka ba wai shi a cinye ya tsoro kamar maruru kawai shi kenan sai aka gan shi ya toho kamar ciyawa wai haka aka haife shi muna fahimta sannan tun da aka haife shi ya shekara uku da yan kaɗan babu wanda ya san haihuwarsa sai ubansa sai wani makocinsa su ne kare suka san kowa ne ne sai ya bat ya yi batan dabo ya je ya gudu ya shige wani wuri da ake kiran shi kurfi sardab a can kasar iraq a a karbala yana wurin wurin shi ma babu magana tsayayya an ce yana jabal radwa wani dutse ne a abin nan kasar yaman aka zo aka ce a'a yana sham aka ce wai yana makka wai aka sake zuwa aka ce yana madina kai har wani mawakin shi a ya kare ce kai wai da Allah mahadi a ina kake saboda aqwal din zantuttukan babu guda ɗaya abun yayi yawa to kaga in ya zamana ba magana tsayayya guda ɗaya a kansa ya za a ce wai babu jihadi wai sai ya bayan? sannan ka koma ka tambaye su haka kuma aka ce juma'ar da gobe in Allah ya kai mu za a yi ta su juma'a auren su ba farilla ba sai mahadi ya bayyana to sai ka tambaye su waɗanda suka mutu mahadin bai bayyana ba menene hukuncin addinin su misali malamai kuna fahimta don haka wannan aqida ce ba musulunci bane don mutumin da ya rike ta ba zai jingina kansa ainihin cikin sahun musulmai ba muna fahimta atta ibuna atta ibuna والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين malamai sun saba akan wannan aya waɗannan sifofi ne guda goma shin waɗannan sifofi su ne ci gaba ne ga waɗancan mutane da ake magana wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ƙulla ciniki tsakanin shi da su zai ba su aljanna akwai daga cikin malamai waɗanda suka faɗi wannan suka ce eh waɗannan sifofi ne ci gaba ga waɗancan da Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul sai aka ce to su mu'minan sune at-ta'ibuna al-'abiduna al-hamiduna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal 'afiduna li hududillah kauli na farko kenan kauli na biyu wasu ka ce a'a wannan sifofi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya dunkule su gaba ɗaya don mutumin da Allah ya taimake shi ya tattara waɗannan sifofi guda goma to in Allah ya so ya yadda kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tattalan ma waɗancan mutane aljanna shi ma ana kyautata zartan Allah da zai shiga aljanna wannan kuma zancen shine mai ƙarfi shine firin jayi saboda irin wannan ya zo a cikin alu imran in ka hau sama as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashab mutane ne masu haƙuri masu ainihin godiya sannan kuma masu ambaton Allah subhanahu wa ta'ala masu ci da dukiya masu yawan neman gafarar Allah subhanahu wa ta'ala sifofi ne guda goma an ce da waɗannan sifofi da waɗancan sifofi waɗanda suke cikin suratul ahzab da waɗanda suke cikin suratul mu'minun annabi ibrahim gaba ɗaya ya tattara waɗannan ainihin sifofi sai Allah subhanahu ta'ala ya kira shi khalil badade wattakhadha Allahu ibrahim khalila in ka koma cikin ahzab Allah na cewa innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صفوا في قدا مسلنتي إيماني sannan jin tsoron Allah azumi haƙuri zikiri istighfari Allah subhanahu wata'ala ce duk wanda ya tattara sifofin nan to kai masa bishara da ainihin lada mai girma annabi Ibrahim an ce ya tattara waɗannan sifofi wanda ke cikin wannan sura sannan kuma aka ce har wa yau akwai wasu sifofi guda goma a can cikin suratul mu'minun qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها khalidun waɗannan sifofi in ka haɗa waɗancan guda goma da waɗancan na ahzabi guda goma da waɗannan guda goma da za mu karanta jumla guda talatin an ce annabi ibrahim gaba ɗaya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tattara su a don haka sai Allah subhanahu wa ta'ala kira shi badade wattakhadha Allahu Ibrahim khalila Allah ya riƙi annabi Ibrahim badade ma'ana abin kauna wanda Allah subhanahu wata'ala ke son sa ga sifofin nan at-ta'ibun mutane ne masu yawan tuba daga kalman taba ya tubu tauba al'abiduna masu yawan bautan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamiduna masu yawan godewa Allah subhanahu wa malamai sun yi sabani akan wannan abin nan saha yasihu sayhatan ko sa'a yasuhu ma'ana shin azumi ne akwai waɗanda suka faɗa daga cikin malamai suka ce in an ce abin asiyaha yana iya ɗaukan azumi sannan asiyaha yana iya ɗaukan tafiya fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillah kace su yi tafiya cikin ƙasa watanni guda hudu don haka asiyaha yana iya ɗaukan tafiya siyaha yana iya ɗaukan azumi siyaha yana iya ɗaukan zikiri siyaha yana iya ɗaukan addu'a an yi zantuttuka sama da goma sha biyar akan ma'anan wannan siyaha amma gaba in ka dunkule gaba ɗaya malamai kamar da ibnu jarir ya ce rahmatullahi alai abinda ake nufi da siyaha don mutumin da zai yi wani abu don neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala wannan ana kiran shi siyaha a don haka anan za mu fassara shi da ma'anan as masu yawan azumi domin daga cikin sifofin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa zai musalta ma annabi wasu mata idan ba su tuba ba daga ciki akwai waɗannan abubuwa wanda Allah subhanahu wata'ala ce sa'ihatin sayyibatin wa abkar asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kun muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkar wato masu yawan azumi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya sifanta waɗancan mata الراكعون masu yawan الركوع as-sajiduna masu yawan sujjada in kaji an ce ruku'i da sujjada ma'anan shi masu yawan sallah a takaice saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kaɗan daga cikin sifofin sayyida Maryam alaiha salatu wasalam ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warki'i ma'a raki'in wa aqimu salata wa atu zakata warki'u ma'a raki'in يا أيها الذين آمنوا اسجدوا واركعوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ذاك أنك جانشي ركوعي ده سجدة كناية شيء أكن صلى masu yawan sallah suna kare ta a kan lokacinta al'amiruna bil ma'ruf masu umarni da kyakkyawan aiki wannan huna anil munkar masu hani da mummuna wal hafizuna li hududillah masu kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala wa bashiril mu'minin kai wa ainihin mu'minai bishara ma'ana duk mutumin da ya tattara waɗannan sifofi guda goma ya kasance mai yawan tuba bauta godiya azumi ruku'i sujjada umarni da kyakkyawa hani da mummuna kare iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan sai a kira shi mumini wa bashiril mu'minin kai wa ainihin mu'mine bishara akwai kaɗan daga cikin zantuttuka da malamai suka yi bayani game da abin da ya shafi ainihin asiyaha ibnu abbas yana cewa radiyallahu anhuma kullu ma zakara Allah siyahata fil Qur'an humus sa'imun duk sanda kaji Allah subhanahu wa ta'ala yace as-sa'ihuna a cikin alqur'ani kullama zakara duk sanda kaji Allah yace as-sa'ihun ma'anan shi a cikin alqur'ani je ibn Abbas yace ma'anan shi masu azumi sannan ibn Jarir ya rawaito hadisin Aisha radiyallahu annabi sallallahu ya ce siyahatu hadhihi al-umma siyah wato ainihin tafiyar wannan al'umma shine ainihin azumi irin wannan magana imamul mujahid ya faɗe ta Sa'idu bin jubair ata bin rabah da dhahab da sufyan bin uyayna duk sun tafi akan cewa idan kaji an ce siyaha a cikin alqur'ani ma'anan shi azumi sannan an samu daga abu am yana cewa alladhina na as-siyama min al-mu'minin in kaji an ce as-sa'ihuna a cikin alqur'ani abu amri yace rahmatullahi alai su ne waɗanda suke lazimta ma kansu yin azumi na farilla ko kuma ainihin na nafila ikrima yake cewa radiyallahu an idan aka ce as-siyaha as-sa'ihuna a cikin alqur'ani annahum talabatul ilm su abin da ake nufi su ne ainihin ɗaliban ilimi wanda za su bar garin su su tafi wani gari daga wata ƙasa su koma wata ƙasa domin neman ilimi ya tabbata a cikin abu dawud rahmatullahi alai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo ya ce ya rasulallahi idan li fi siyaha ya manzon Allah kai mani izini a cikin siyaha don an ce saha yana iya ɗaukan tafiya ya rasulullahi kai mani izini a cikin tafiya fa qala sai annabi yace alaihi salatu wassalam siyahatu ummatil aljihad fi sabilillah wato tafiyan al'ummata ita ce jihadi a cikin neman yardan Allah subhanahu ya tabbata kuma har wa yau a cikin sunanun nasa'i rahmatullahi alai annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya ce inna lillahi mala'ikatan sayyahin lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana da wasu mala'iku masu yawo a cikin ƙasa masha'ina fil afaq suna tafiya lungu da saƙo yuballighuna ni salata ummati suna isan da annabi sallallahu alaihi wa wa sallam don mutumin da zai ma annabi sallallahu alaihi wa to sai ya dunkule maganganun gaba ɗaya ya ce siyaha tana da ma'anoni da yawa a cikin larabci amma abin da ake nufi a dunkule don mutumin da zai yi wani aiki domin neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala wannan ma'anan shi ya shiga cikin siyaha ina fata muna fahimta ma kana lin nabi ma kana lin النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الله سبحانه وتعالى يتي ما كان للنبي والذين آمنوا bai yiwuwa ga annabi tare da waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikin su roƙa ma mushrikai neman gafara a wurin Allah subhanahu wata'ala walau kanu uli qurba ko da sun kasance su mushrikan dangin su ne na kusa min ba'di ma tabayyana lahum bayan ya riga ya bayyana masu annahum ashabul ja'im cewa su waɗannan mushrikan 'yan wuta ne ba 'yan aljanna ba saboda duk mutumin da ya mutu yana kafirci ba a sanya masa tsammanin zai samu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala a don haka sai aya ta sauka bai dace ba bai kyautu ba baya halatta ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi da waɗanda suka yi imani su roƙa ma mushrikai gafara a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kai ko da mushrikan sun kasance dangin su ne mafi kusa bayan ya bayyana maka cewa wani ɗin nan kafiri ne bai yi imani ba ya kuma mutu akan kafirci sannan kai ka tsaya kana cewa Allah ya ji kanshi da gafara Allah ya sa ya huta wannan bai yiwuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya wannan da wannan muke iya fahimta malamai suka ce ya haramta ya haramta ga musulmi ya tsaya a gawar wanda bai kallon alƙibla bai wanke damtse ya tsaya a kan gawarsa yana roƙa masa gafara yana cewa Allah ka sa ya huta Allah ka ji kanshi da gafara amma da yawa daga cikin al'umma akwai jahilci ta tare da mu irin wannan ya faru wasu shekaru a baya za mu cewa shekaru biyar a lokacin da kwatsam aka zo aka ci kwatsam a cikin wannan jiha tamu sai aka samu wasu mutane har da kuka wani ya ce ya rashin uba wani ya ce ya rashin eh, abin nan yaya wani ya istirja ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna ba taɓa rasuwa a wannan jiha irin wannan rasuwa ba duka irin wannan magana an samu mutum ya fita ya kuka ya ce wallahi ai kai an yi rashin bawan Allah wallahi Allah ya ji kanshi da gafara Allah ya sa aljanna ta zama komai shi ni da kunne na fa na jannar rido ana fahimta to in har baka sani bane ka sani haramun ne irin wannan ko da ko danginka ne na kusa to wannan haramun ne ka zo ka irin wannan aiki saboda hadisai da suka tabbata da dama gashi ya zo daga ainihin ibnul musayyab an abihi daga mahaifinsa an eh, fi abi talib wato wannan an ce ayan ta sauka ne a lokacin da abu talib ya rasu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kowa ya riga ya san cewa babu irin gudunmawar da Abu Talib bai bashi ba ya hana a cutar da shi ya hana a yi masa uquba ya hana a yi masa kaza a lokacin da ya rasu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce la astaghfiranna lak ma lam unha an wallahi zan roƙa maka gafara matukar Allah subhanahu ta'ala bai hana ni ba sai aya ta sauka ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai kyautu ba bai dace ba bai yiwuwa ga annabi da shi da mutanansa muminai su zanke suna roƙa ma wani mutum wanda ya mutu bai wanke damtsansa wai su dinga roƙa masa gafara suna cewa Allah ya ji kanshi da gafara ko da ko mahaifin maka ne ba za ka roƙa mishi gafara ba domin ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal hadisin ali radiyallahu an yana cewa sami'tu rajulan yastaghfiru li abi na ji wani mutum yana roƙa ma ainihin li'abawai yana roƙa ma iyayensa gafara wa huma mushrikan alhali sun mutu ainihin suna shirka fa qultu sai nace eh, yastaghfiru ar-rajulu li abawaihi wa huma mushrikan sai na ce ya rasulallahi ga wani mutum yana roƙa ma iyayensa gafara alhali sun mutu suna kan shirka faƙala sai shi mutumin ya ce awalam yastaghfir ibrahimu li abi inni nayi shin annabi ibrahim alaihi salatu wasalam shi ma ba ya roƙa ma mahaifinsa gafara ba to sai wannan aya ta sauka Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya wa in kana a sanadin hadisin akwai ba'dul lin sannan a cikin musnad imam ahmad bin hanbal arwa yau daga ibnu buraida daga mahaifinsa ya ce kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa nahnu fi safar mun kasance tare da annabi alaihi salatu wasalam muna kan tafiya fa nazala bina annabi sai ya sauka da mu wa nahnu ma'ahu qarib mu kuma muna kusa kusan min alfi rakib mun kusa kaiwa mutum dubu daya dukkan mu mahaya fa salla rak'atai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya salla rak'o'i guda biyu summa aqbala alaina sai ya fiskanto mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ainahu tadrifan idanuwansa suna zubar da hawaye faqama ilaihi umar sai Umar ya tashi radiyallahu an ya je wurinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace bi abi anta wa ummi ya rasulullah zan iya sallama iyayena saboda rayuwarka mallazi afkaka menene yasa ka kuka ya rasulullah Umar ya tambaye shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai qala sai ce inni sa'altu rabbi annabi yace na roki mahalicci na azza wa jal mai girma da ɗaukaka. fil istighfari li ummi in nema ma mahaifiyata gafara falam ya zalli Allah ya ce kar ka roƙa mata gafara ban umurce ka da ka roƙa mata gafara ba fadama'at ainat sai idanuwa na suka zubar da hawaye rahmatan laha minan saboda ina tausaya mata saboda shiga wuta wannan hadisi ne na cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal sannan ibnu jarir har yau ya rawaito daga ibnu buraida an abihi daga mahaifinsa annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lamma qadima makka a lokacin da annabi alaihi salatu wasalam ya zo garin makka ata rasma qabrin fajalasa alai ya je wurin wani zanen kabari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya zauna a kansa da ya zauni wannan wuri faja'ala khatib sai ya dinga magana yana ta magana sun maqama musta'bira sai ya tashi yana kuka fa fa'alna fa qulna sai muka ce ya rasulullah inna ra'ayna ma sana'a ya rasulullah mun ga abin da ka aikata a wata riwayar kawai mun ga yana kuka mu ma sai muka zubar da kuka da muka yi hawaye sai ya dawo wurin mu sai ya ce ma afkakum mai yasa ku kuka sai suka ce ra'ayna ka tabki fa bakaina ya rasulullah ba mu san dalilin kukanka ba kukanka yasa mu kuka ko ma wani dalili ne yasa ka kuka mu ma shine dalilin da yasa mu kuka muna fahimta qala sai ce inni sta'zantu rabbi fi ziyarati qabri an ummi fa adina li na roki Allah subhanahu wa ta'ala ya bani daman in ziyarci kabarin mahaifiyata sai ya bani dama wasta'zantuhu fil istighfar laha na nemi damar Allah subhanahu wata'ala ya bani sarani in roƙa ma mahaifiyata gafara falam ya azalli bai yadda ba bai roƙa bai ce kada in roƙa mata gafara fama ru'iya bakiyan aktara min yawmi id ba taba ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi kuka ba fiye da irin wannan rana da muka kasance a cikin ta na tafiya malamai muna fahimta da wannan malamai wasu ke cewa iyayen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna cikin wuta saboda wannan hadisi saboda an tambaye sa alaihi salatu wasalam aina binan aina abawa ina iyayenka suke yace finna suna cikin wuta amma akwai maganganu sama da guda arba'in akan wannan magana magana ce wacce tsakanin ahlus sunna din ma akwai sabani wasu kace saboda an tambaye sa da kansa shi alaihi salatu wasalam yace suna cikin wuta wasu kace a'a ana duban su yakin magana ne saboda wani mutum ne ya zo ya tambaye sa an tambaye sa an dame sa cikin fishi alaihi salatu wasalam sai yace yau ba za ku tambaye ni wata tambaya ba face sai na ba ku an sandu abin da kuka tambaye sai wani mutum yace ya rasulallah ina babana sai ce babanka yana cikin wuta sai ce to kai ina naka baban sai ce ni ma babana na cikin wuta sai wasu malamai suka ce to ya bashi ansa ne a matsayin gatse ba wai yana nufin ainihin mahaifansa suna cikin wuta ba to amma abin da nake so a gane malam kasantuwan iyayen annabi suna cikin wuta ba su cikin wuta wannan wata matsala ce wacce kai ba za ta amfanar da kai ba domin ba za a tambaye ka ina iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a tambaye ka ba abinda za a tambaye ka kai aikin da ka aiwata sannan Allah subhanahu wata'ala in ya ga dama ba abin da ba zai yi ba ba wanda ya isa ce da shi don mai domin irin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul maryam yamliku min Allah in arada an yuhlika al-masih ibn maryam wa ummuhu wa man fil jami'a wane ne zai iya tsina nama Allah subhanahu ta'ala wani abu in ya ga dama ya halakar da annabi Isa da mahaifiyarsa da duk wanda ke doron ƙasa waye sai ya ce Allah kada yi babu annabi ibrahim mahaifinsa kamar yadda zamu karanto gaba kaɗan ɗan wuta ne domin gashi da kansa ya faɗa وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين mutane suna kokarin canza abun da tawili cewa a ai wai wai azara dinnan kawunsa ne kuma tabi'a tasu ta yarensu wai ana iya kiran ainihin kawu da sunan uba eh amma qur'ani tunda yake abihi babansa to mu tsaya akan babansa malaka kuna fahimta sannan ga annabi no, nuh ونادى ya ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء wuta تموتني sannan ga ainihin matar annabi lot daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nu'in wa imra'ata lot kanat tahta abdayn min ibadina salihin فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع Annabi Ibrahim Allah الله سبحانه وتعالى يا rike shi badade amma mahaifinsa yana cikin wuta annabi Lo matarsa tana cikin wuta annabi no da ɗansa da matarsa suna cikin wuta ashe wannan ba wani abu bane in Allah ya ga dama ba wanda ya isa ce don me zai kaza amma ina so mu sani cewa mas'ala ce wacce malamai sun saba a cikinta alqur'ani ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba za mu ainihin azabtar da al'umma ba sai mun aike da manzo sai waɗanda suka ce ai manzon ya riga ya zo saboda ai za a kama waɗannan mutane ne da saƙonnin annabawan da suka shuɗe malamai muna fahimta to amma abin da nake wannan matsala ce wacce ke kai din nan ba za ta amfanar da kai ba ka santa ko ma menene ka baiwa Allah sani subhanahu wataala Allah shi ya san yadda zai da su in ya sa su a wuta ba wanda zai ce da shi don me in ya sa su a aljanna ba wanda ya ce da shi don me amma ni da kai da shi da ita ba matsala ba ce wacce za ta amfanar da mu ina fata muna fahimta zamu mu dasa aya na insha Allah ba mu kammala ba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana aran rai zuwa gobe akwai maganganu akan wannan da dama game da abin da ya shafi shi mahaifin annabi Ibrahim da shi annabi Ibrahim din kansa da kuma hukuncin ainihin roƙa ma ainihin waɗanda ba su kallon alƙibla suka mutu gafara domin irin wannan ya faru a lokacin da matar wani tsoho wato na shugaban ƙasa ta mutu wato ainihin abin tsohon nan na ota mutane suna ta suna ta dukan kwano a wannan lokacin mutum ya tashi ya hawaye eh, ya ce wai Allah ya sa kin huta Allah ya ji kanki da gafara Allah ya kyautata ki a haka bayan ba bi Allah ba al'amari ne wanda yake yana da wahala kwarai da gaske sharadin samun gafara shine ka bi Allah subhanahu wataala kamar yadda za mu karanto a gaba kada amma matukar mutum ya tafi ta wata hanya daban wacce yake bai bi Allah ba to ba a tsammanin zai samu gafara inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah yana gafarta duk wani zunubai amma mutum ya mutu yana shirka ko yana kafirci ba zai yiwu ma a kyauta ta tunanin wai zai samu rabo wurin Allah subhanahu wataala don haka sai a gyara a iyawa baki ba laifi bane in kana da aboki ya rashin uba misali bai kallon alƙibla bai wanke damtse ba laifi bane ka je ta'aziyya amma sai kai ta kai inna lillahi wa inna ilaihi shikenan yanzu an rasa shi eh an rasa shikenan ka inna lillahi kai jimami kai jimami wato wato da da yadda za a yi mu ganshi wallahi da mun yi ka ta tsalle tsalle idan wuri ya yi wuri ka ce kai Allah duk irin aikin da ya yi Allah ka saka mishi da irin aikin da ya yi Allah Allah ka saka mishi da aikin da ya yi ai magana ce kai irin aikin da ya tafi tafi shi Allah ya saka masa to amma ka je kana Allah ya ji kanshi da gafara Allah ya sa ya huta Allah ya kyauta da karshe kaza sai ina ne Allah zai kyauta da karshe muna fahimta to Allah ya mana dacewa Allah ya anshi rayuwar mu da imani ya sanya kuma karshen kalman da zamu bar duniya da ita ita ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai tambayoyi kama haka mai tambaya ta farko ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam Allah ya maka rahama amin malam menene hukuncin waɗanda suka kashe barawo musulmi da azumi shin malam za su yi azumi kafara a sha ruwa lafiya ƙwarai da gaske don mutumin da ya kashe wani ainihin ko da yake da gangan ne ma zai kafara domin wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina amma duk mutumin da ya kashe wani mutum musulmi da gangan to shi Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi special ticket ومن يقتل mu'minan متعمدا fajazauhu jahannamu خالدا fiha. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما don haka shi ba kes din shi ba maganan kafara sai dai jira yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai yi da shi shi yasa ya tabbata a cikin sunan hadisin Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma yana cewa gushewar duniya ya fi sauki da soyuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala akan kashe ran mutum musulmi guda daya duniya ta gushi ya fi sauƙi da soyuwa a ka je ka kashe mutum guda ɗaya musulmi to sai ka duba mutane nawa kashe mutane nawa ake kashewa kuma mutane nawa ake harin a kashe don haka ba daidai bane duk yadda mutum ya kai ya kai kada dauki doka a hannu akwai hukuma a je a gabatar da ainihin hukuma wannan kes din sai a bi wannan shine abin da ya kamata wannan ya ce assalamu alaikum ah, malam menene hukuncin mutumin da ya ga wani matashi mahaddaci zai yi tahajjud ya kira shi ya zo ya ɗaga takobi ya sare masa hannu ya sa a kama ya sa a kama ɗaka ban gane wannan rubutu ba menene haƙƙin eh, da menene hakkin wanda ya sare masa hannu ko na oke eh wanda bai ji ba bai gani bai sare to ai in akwai ka'ida in akwai doka misali kowace gaba da mutum ya cire to shi ma akwai za a cire masa wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas in ka kwakule ma wani ido kai ma kwakule naka in ka safce mai kunne sai a tafi da kai wurin likita a maka allura misali ma an za maka adalci ka mutu mutuwa haka karama sannan sai a duba daidai kunnen a Shi shikenan irin yadda kai in wani ka karya kai ma to sai a tafi da kai daidai kamar da ake a Saudiya daidai a auna inda ka karya ballaka ai jiki ya fi jiki bai don irin wannan shine abin da muke kiran gwamnati zuwa ga shi idan ba za a yi hukunci ga mai laifi ba to ainihin ba za a daina samu 'yan ta'adda ba yanzu ko jiya nan nan nan in ka zo yuton din nan can gaba in ka baro Eh, abin nan yuton na Kaura Motors ba wannan ba wancan na kusa da abin nan eh, Askolai ai jiya ba akwai yan sharan da suka yi suka wani a wurin kuma na gaya muku a unguwan dosa akwai dattijon da dan shekara kusan saba'in yaran nan suka je suka kashe shi bai je bai gani ba Mai laifinsa wai ɗansa ya sari wani ya gudu don haka sai suka ɗauki fansa akan ubansa kuma ina cewa har kullum idan al'umma za su sanya idanu ba za su taimaki gwamnati ba a kan kama waɗannan yara to ba za mu gushe ba cikin wahala akwai matar da sun suke ban labari a nan nan nan ka goro ba da nisa ba ta aiki yarinya sai ga yarinya na yadda ta kasa magana ta rufe kofa ta kasa zaune ta kasa tsaye menene kamar za ta haɗi rai yara ne suka yi a takin nata kawai su uku suka zo suka ce ke wai ina ne gidan su dadi ta ce ba ta sani ba shikenan sai suka fito da wukaki ɗaya tara ƙofar da za ta shiga ɗaya tsaya na ɗaya tsaya na kawo yaki ta ce gashi kawo kuɗin ta kawo wani yaro ya zo abdullahi zai wuce sai suka ce kai zo nan ina ne gidan sun dace ce a ah, ban sani ba to dan kaza kaza ka kawo abin da ke hannunka bai bada ba sai suka kada shi da suka kada shi sai ɗaya ɗauki marmara daidai haka karkarin shi na sai da aka ɗaura to shine wannan abu da ta gani ta firgita kuma yaran suna nan suna yau a nan anguwan sanusi akwai yaron da ya zo ya laifi ya fito da wuka ta yi tsawon jariri wai dan sanda na kallonsa yana cewa in akwai wanda uwar shi ta haifa ya biyo ni haka ya dinga gudu har ya bace to ina al'umma za su da wannan an kuma sanya idanu abin gaba gaba yake kullun yana kazanta to matukar ba za a tashi a yi abin da ya dace ba yadda na ce ƙungiyoyi za ku kafa duk yaran nan a ɗauki sunayensu a ba gwamnati kuma in Allah ya yarda za mu yi fasin wannan za mu bai mai girma gwamnan shawara kan wannan magana duk yaran da ya fanɗare a haɗa shi da yan shi ne kawai abin zai faru duk yaran da ya addabi mutane ka cire wa wani haɓa ka sare ma wani hannu to a ɗauki mataki life a dawo da irin lokacin ainihin 'yan bangan asali lokacin wane ne haruna wane ne wanda ya rasu nan hamidu aligo eh, hamidu haruna allah ya ji kansa gayu sai suka koma sai ga mutum da jallabiya da carbi kawai ya saki dan gemu shi ma zama ustaz saboda shi abin da ya fito da shi in aka kama ka a nan fante ka ga karafuna nan za a balla ka sai ka kwana uku a daura ka don haka wasu ka tsallake suka bar jiha wasu kuma suka koma da jallabiya da abaya a wallahi ai jiya ne da nake yanzu na daina to dole gwamnati za ɗauki wannan mataki na ba sani ba sabo dan yaran nan iyayensu su ne suke mara musu baya yaro ya kashe nan wani anan jiti na tashi ne khutba ban bar nan ba fa sai da dalilin suka same ni akan wai in yi hakuri don Allah saboda na ce zan gaice yan human rights maganan nan ba za a batta ba sai an zakulo yaron nan ban bar nan ba ina zaune delegate suka same ni akan da Allah wannan magana a janye ta za a kawo yaron ya zo ya ban hakuri in janye wannan magana ni ne yau laifi ko al'umma ka kashe mutum kawai ke nan life ka tafi yaushe al'umma za mu shiga ba to matukar ba za ku taimaka ma gwamnati ba da bayanai da ɗaukan sunayen yaran nan da kuma tsayawa da kare anguwanninku ba to ina gaya muku kullum al'amarin haka zai ta gaba gaba yau in da ka ji an ce an kashe wani to wata ran kai za a kashe a da ba kai da haka take ina faɗin wannan magana mutane ba su gane ba, duk sanda ka ga abu na faruwa kace a ah, ai mu Allah dai ya mana ga dan dogo a can ne ba ruwan mu kenan ko to in mara ruwan naka ya kare zai dawo da ruwan naka abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iya wa Allah ka huwace mana waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su mata da suke akan gwiwa Allah ka sake su lafiya masu neman aure maza da mata Allah ka haɗa kowa da kininsa na gari wanda ba shi yema yawa Allah ka ba shi abin da zai biya fandararrun matasa da ƴan mata Allah ka shirye shirin addinin musulunci Allah ka ɗaukaci addinin musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai shugaban kasar nan namu Allah ka bashi lafiya Allah ka taimake shi akan yin daidai ka taimake shi akan faɗin daidai ka taimake shi akan bin daidai waɗanda suke da hannu wurin alim da ƙasa suke ciki in za su shiryu Allah ka sa su gane idan ba za su gane ba Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa don mutumin da aikin sa hura wuta Allah ka kona shi da wutarsa don mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zama ajalin sa wanda ya fitine mu Allah ka fitine sa wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa don mutumin da ya nemi ganin bayan mu Allah ka tsaye da al'amuransa Allah ka kawo ya mutsi a cikin tafiyarsa ya Allah ka watsa kayan da ya tara ka mai da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk